ta bismillahir rahmanir rahim <clears throat> jiya mun kwana cikin abin nan a hadisin abdullah ibn abbas an ibn abbas radiyallahu anhuma ibn abbas ya ce fi kaulin allah ta'ala a cikin maganar allah da allah ya ce wa qalu la ala hatakum wa la tadrunna wadan wa la suwa wa la yaguta wa la yaguta wa ya'uka wa nasara ibn abbas ya ce waɗannan sunaye da aka ambata a cikin wannan aya wato waddu da suwa'u da yagusa da yahuka da nasaru hadi asma'u rijalin salihin waɗannan sunaye ne na wasu mazaje wato salihai min kaunin nuhin cikin mutanen annabi nuhu sun yi ibada kuma sun bauta wa Allah da kyau falamma halaku sadda sun ka mutu hawa shaidan ila qaumin sai shaidan yayi wahayi zuwa ga mutanensu, shaidan ya kai sako zuwa ga mutanensu, don ya fatar da mutane yake amin su bu ila majalisihim ku yi hotuna ku aza wuraren da malaman nan ka zama allati kanu da suna fiha wayanda sun ka kasance suna zama cikinsa. ku yi hotuna ku sa an sabon hotunan su cikin wurin kuma watan muha ga al'umarin kowane hoto an kai a rubuta mai sunan wannan mai shi wanda ya rasu sai an ka yi an ka aji bai yi nasara ba saboda bautar da ya so a yi wannan lokaci ba a yi ba shi na ya ce wa lantu ba a bauta musu ba hotuna lalle ya yi hoto ya ta an hotuna amma dai ba a yi nasarar bauta musu ba hatta idan halaka ulai sai lokacin da waɗanda da sun kai hotuna sai sun karatu wani su da ilimi an kamanci da ilimi jahilci ya yi yawa to daga nan ubi da sai an karawa ana bauta saboda haka babban abin tsoro yanzu na halin da muke cikin yanzu nan babban abin tsoro shine gudun hotunan gada aka ce na malamai gudun in malaman nan sun ka mutu waɗanda ta hana a bauta musu to gudun kan gaba a dawo a kan bauta musu wannan shi ne babba abin tsoro kun ga waɗanda hotuna da an kai ba a bauta musu ba sai da waɗannan da sun kai hotuna sun ka gushe saboda su sun yi hotuna amma ba su bauta a hotuna to sai bayan sun gushe to suna gushewa daɗa sai abin da ka shigowa sai ka shigo jahilci ya yawa an mance da ilimi sai an ka samu bauta to kun ga in kuka diba yanzu za ku ga sha'anin jahilci akwai alamar nan gaba zai yawa ku bibi a rai kowane yaro ya so an kace ya karanci musulunci sai ka ga wai shi na ganin kamar an ce ya karanci kabinci. sai ku ga suna kyama su ta karatu wani mutum ka gaya mini ya ce ɗanai yake musulunci za ka karanta sai ya kawo shi wata makaranta ta arabi yaron sai ya kwana kuka ɗaya ka sai an kawo shi ta arabi kuka ɗaya kai shi malamin ya ce min da aka kawo mai yaron ya ce sai da ya zo ya zanna ya ba shi tarihi ya ɗauko mai a takardunai ya ce yanzu ba ni arabin da karanta da ni da firinsifal ɗin makarantar gari ba takardun mu wani albashi da yawa yaro ya karanta ya ce ka shi albashi ya ce to arabin ne karantowa kuma ga albashi na ya yawa ya ce ashe ko arabin ana samun kuɗi ku ji wannan sannan yaron ya kwanta da hankali ne yanzu yana nan yana koyon arabin tun da ana samun kuɗi in ba da ya ga wannan malami ya yi firinsifal albashi ba bai yarda shi karatu to sai da ya gwada mai ya ce da ya gani sannan ya ce a ko arabi ana samun da to kun ga alamomi ne na mancewa da ilimi ba shi uba babu abin da a cikin zuciya sai illa ɗana ya koyi addinin nan shi ko yaro tuna ne ina zai na ya to da ya to ya samu mukami ya hau dukiyar mutane ya taɓi ba yana cikin wata gara ba ba su ko lura da wani abu da ka gudana idan mutum ya karanci addini ya ci gaba da karantar da addini yana ƙara zuwa yana ƙara daraja yana ƙara zuwa yana ƙara daraja ko ya bar aikin gwamnati zai ci gaba da karantarwa hankali ne kwance wani ma ko aikin gwamnatin bai amma karatun boko kana kai wani lokaci yanzu jikinka ya fara rauni kana da taimako sai a ce mai gida lokacin da ta a barayi lokacin kashe mai gida ya yi sai ya yi ritaya sai ya dawo gida ya yi zaune tun mutane na tawa na abin da ya samu yana ɗiba yana ‘yan mutu. har a kai bai da abin da zai ɗiba ‘yan mutu da lura kai ne ta aiki sai ka dawo masu kwana biyu sai ka iske kullum zaune shi ɗai kullum zaune shi ɗai sai ka ji an ce hawan jini ya kan mai kwana biyu ka ji an ce hada ba wannan duka abana wanda ya kamata a lura da shi an saba ma jiki da ciye-ciye kayan daɗi amma ga shi an dawo yanzu babu sai tunani babu kuɗi sai da mugun ciwo mai tsanani wanda ka buƙatar kuɗi da yawa kuma babu kuɗin ga yanzu kuma ga ciwon ga mai tsada to duk da haka na matasa ba su ko lura da irin wannan sai ka ga gudun karatu addini ɗaya aka yi gudun karatu addini ɗaya aka yi kuma karatu addini ni ko ga duniya an ka tsaya hankali ba ni ganin na kai karatu addini ya yi ba a yi shi ba ni ga ganiya. Allah ya ce ka ke to wannan shi an babban hadarin da muka gani game da hotunan gada aka yi nan gaba masu hotunan nawa za a waye gari babu towa masu hotunan za a waye gari babu towa balle su kawaci matasa yara sun tashi ba su yi ibada sai a cika mallawa ne ai akwai ibada gare shi wato kaji kaji ibadan ma da bai ba sai a ta kada mai a cikin ya ibada kana ya yi ibada kana sai ka ji irin kare irin ga da aka yi ai malam wani ya yi kaza ai malam wani an kire wuri kaza ya an samu matsala da an ka kiri suna ne ko ta huwa bai bai warkar da mutane ya tsira da mutane ya ba mutane arziki da wadata ya ce da su zabe da sun gado za shi ke nan kwana biyu sai ga an kama wata to Allah kai maka roƙo Allah ka kawo mana maita ga nan gara aka dauka Allah ka kawo mana maita, kuma Allah ka tsare muka tsare mana ɗayan mu ka tsare mana cikin sharhu qawluhu bi sahih da yace bi sahih yana ne ai sahih al bukari wa asar al-athar hadatharahu al-musannif wannan ah, hadisi mai littafi ya kai shi wa kada rawahu al-bukhari hakika bukhari ya rawaito shi an ibn abbas daga ibn abbas wa lafazu lafazin sa saratil awsan sai daga nan sai goma ta kasance allati kana fi kawai nuhu wadda ta kasance cikin mutanen nuhu sai ta koma bil arabi ba daga baya sai an ka ɗauki sunayen ga an ka koma cikin larabawa da suwa sai zan suna a sunayen gumakan larabawa da suka bauta amma wasu amma shi gunkin wasu ba kana da kalabi a bidon wata dangane sai banu kalabi sunan kabila to sai su sun ka ɗauki gunkin hoton nan da an kai na mallan wasu su banu kalabi su sun ka daukai canji da matun jangar sunan gari na da matun jangar wa amma suwa'u amma ya gunkin suwa'u shi ko wannan hoton na mallan suwa'u makanin da kuzai ne kuzai da suka mishi da ba sai zama ya zama na kuzai wa amma ya husa amma hoton nan na ya husa fakanat limuradi muradi muradi sun ka ɗauke shi muradi su suka ɗauke shi daga baya sun ma bani gafi sannan ya koma ga bani gafi biljirar can da sunan wurina inda saba'in wajen ƙasar saba'in wa ma ya huka amma shi ko hoton ya huka waka na la hamdana sai ya koma ga larabawan hamdana wa amma nasaru amma hoton nasaru na kana ya sai ya koma ga himeru li ali zilkilai can cikin himeru ali zilkilai su an tashi sun ka rike da bauta suna cewa sunan waliyaina na kun ga wanda ya rike wanda mai addinin da ya kama wanda ya ka ganin waliyina na kun ga bai ɗaya da wanda ya rike gunki raba shi da shi wuya gare ba, kamar da kuka ana rigima yanzu na mutane suna ce ai waliyin Allah ɗaya yake da kai sun mai sai Allah in kai magana ce ai ba ɗaya yake da kai ba to irin waɗanga abubuwa in sun ka shiga zukatan mutane raba mutane da su wuya gare shi waɗanda kun ga asma urijalin salihina sunan mutane na na kwarai fi kawai nuhin cikin mutanen annabi nuhu ila akhiri har zuwa ƙarshen magana wa haka za yi ruwa haka an ka wa haka za ruya haka an ka roito an ikirama daga mallan ikirama babban almajirin abdullahi bin abbas haka ya roito daga ibn abbas wadda haku shi ma mallan da haku haka ya roito wa ibn ishaq shi ma ibn ishaq ya rawaito na hawa hada irin wannan wa qala ibn jarir ibn jarir ya ce haddathana ibn humayd haddathana mihran an subayan an musa an muhammad ibn qais anna ya busa wa ya huka wa nasaru lalle da ya busa da ya huka da nasaru kanu qauman salihin sun zan mutane na salihai min bani adam cikin ɗaya adam mutane na sa su yanzu duk wata gara aka yi musu ba su da labarin sun yi faɗa da ita sosai sun gama su wuce wa kanan lama a kuma suna da mabiya fa ya kata nuna biyan da ka koyi da su malamai na suna da almajirai masu koyi da su falon mamatu sadda malaman sun ka mutu kala ta buhun sai abokansu sun ka alladina kanu ya kata nuna bihin waɗanda suke koyi da su wato almajiransu Lausawar sauwar namu inda dai yana yiwa da a ce mun yi hoton su malla kanu a shawaku lana in mun kai hoton su mun ka aji ya yi samu na shauki ilal ibada ga ibada kai da dibin mallama ne ka dibe kana tunawa da ibada kai su mallam sai ibada wani mu yi hotunan su mu aji ya an samu da shauki ila ibada zuwa ga ibada idza zakarnahu dun mun ka tuna su gaskiya za mu tuna za mu kokarta mu ƙara ibada kun ji inda shi ɗaya ya kullu musu tasawwaru sai suka yi hoton malaman falan mamaki su wanda sun kai hoton ba su ba wata musu ba sun san malamai na ba alloli na amma falan mamaki matu sadda sun ka mutu waja a karuna wasu mutane sun ka zo dabba ilayhi iblis sai shi dan ya shirya musu makiyaci. wa qala sai ce inna ma kanu ya'buduna wadanda suna uwayen ku sun kasance suna bauta kai baka ga wannan hoto baka gani gidanku ba shi uban ka bautawa wa bihi yusqawna al-matar da su aka shayar da su ruwa in sun ka ruwa sai su ce inda kotunan nan su roƙi ruwa sai a ba su ruwa haka shedan ya shirya musu sun ka ɗauki abubuwan da karshe ko abubuwan sai sun ka dawo sun ka bauta ma hotuna wannan shine babban abin tsoro da rayuwar nan samu nan gaba shine babban abin tsoro wanda ake tsoro mutane yanzu ba su yi ibada amma da suka yi mai ibada su dai albarka Allah don albarka wani Allah don albarka wani su dai albarka albarka wani ko kowa bai baka ita taka kaka bida ya dauki lokaci ya bada dai ya kai ya gama sannan a kuwa albarka a baka ta yi kaɗa bida ne taka to amma sai mai karatu ya gada wannan wanda bai da karatu bai gari wannan in kai magana ta hana ɗaya kai hmm. sai ya bi daɗi duk wanda ka son wani abu ga Allah da ɗafe shi ne ga Allah sai Allah ya tashi to haka al'amura ya kasance sai an kai ta bauta musu ku kuɗi ba do wayoyin ku sun cika da hotuna malaman kun ba wai hoto na na karatu ba haka kawai mutum galaba bowa ba ka da labari sai ɗauki kawai. ya kai ya aje duk inda ya zanna saboda son kada ya kai inda duk ya zanna sai kaga ya buɗe hoton in ya ga an yi shi sai ya yi abin ya shiga cikin zuciya ta ya kai ga ciwojin zuciya ta nan gaba ɗan in shi ya bauta ma bai da wa eh ko da ne ke wallahi waya babu ko zan bi ba <laughs> wallahi wato malam wallahi ku so ba malam na wallahi shi suka bautawa mu ma bauta musu mu kai ko mu samu albarka shi kenan Allah ka kawo mana mafita Allah ka kawo mana mafita kala su bayan su bayan ya roto an abiye an ikirama radiyallahu anhu kala kana baina adama wa nuhin asharata qurun tsakanin annabi adamu da annabi nuhu akwai ƙanni goma wato shekara dubu tsakanin annabi adamu da annabi nuhu kullu ma alal islami dukkan su bisa ga musulunci su tun zamanin annabi nuhu annabi adamu har zuwa annabi nuhu kullu ma alal islami sai da an ka tauro cikin mutanen nan na nuhu abin da ya faru da faru ga bautan malama warawa ibn abi hatim ibn abi hatim ya ruwaito an urwata bin zubair annahum kanu awladu adam al-sulmi a urwa ibn zubair ya ruwaito cewa sunayen gama asalin su sunayen ɗiyan annabi adamu na waɗanda ya haifa da sulmi da kaso ɗiyan annabi adamu to kun san ya an ka ci wanda ɗan mutumin kirki na sai ka ga duk mutanen da an na kirki waɗanda sun kai yadda da wannan malami sai aka suna ta kokari su sa sunan ɗaya na iyarsa to haka nan da an kai sunayen na ta ci gaba saboda asalin su ɗaya annabi adama kowa zai sa sunan waɗanda suna ya san sunan mutanen kwarai na tun da ɗaya annabi adama annabi adama su so abin da suwan mallam wato ba wa kana wato akabaruhum shi cikin ɗaya annabi adam mallan wadda shi a babba wa a barro wadda kuma shi ya yi kowa ya ma annabi adam a shi mallan wadda yawa shi na mutane na ta sama yanzu irin waɗannan sunaye da sunayen babban annabi mu na farko annabi adam an ka kawo zamanin annabi nuhu ana girma masu. to sai an kai sa'a kuma duk malamai na an yi sa'a duk sun yi karatu duk malamai na haka na rawahu umar bin shaiba haka ibn umar bin shaiba ya ruwaito shi a kabarin makka cikin littafi ne a kabarin makka min dariki muhammad bin kabin al-qurafi ta hanyar muhammad bin kabin al-qurafi wa zakara suhaili suhaili ya ambata bi tarihi anna ya gusa ibn cewa shi mallan ya gusa dan gidan shisu shisu ibn adam kun ta hanyar da ya zamta annabi adam na don dan gidan dan kaɗan shi yasa Allah ya ce mana ya bani adam shi ma kila ga abin da aka faɗa waka za su wawo haka nan su wawo shi ma ɗan gidan shi su wa ma ba da wuda wayanda Abba ya ne duk ɗan gidan shi su wa kanu abin na wa kanu ya tabarru kaunu fa kanu ya sun kasance suna bida albarka bi du'a'ihim ga bautarsu wato kun ji abin da ka gaya muku gida albarka na ya kawo su da malama hasan ka kai ga mota musu ya tabarraku na bidu a zamanin malaman duk wanda matsala ta same shi in ya zo su, sun kai mai addu'a da albarka abin na addu'an nan sai mutum ya samu abin da ya kaso shi ya samu mutane ya tabarraku na bidu a suna gida albarka da addu'o'insu wa kullama mata min ahadun masalu suratahu duk sanda guda daga cikin su ya mutu sai su yi misalta hoto na shi wata maka hobe ha sai su dora shaho hoton haka an kai ta zama ila zamani abin na ila zamani abin na mihilabi har zuwa zamanin mihilabi ne haka ake da matsala ta same su sai inda hoton nan su dora shawa ce suna da albarka to shin kun san har yanzu haka nan na yanzu ma haka nan na ake da hotunan malamai sai a zo da zuwa inda suke ana shawa ana gada albarka shi yasa kun kaga wasu duk sun yi wafarsa sun sauwa wafarsoci na malaman su sun kawo gida wasu ala yarinya wanga in ta ɗaukutan na sai a sa mata fassa ga kwanan ta wai in ka tsinta ɗauko dawo misali an ka samu da shi wai ko ba ka so ka ga dawo nan sai ka sai shi nan da nan ta sai zuwa hoto ya sa ta sai zuwa in ta ɗauko ko sai haka yara masu ruwa ran jima da ta gada maka ita sha masu ruwa in yarinya ta biyo ko yaro da bokiti sai ka zama sa wai fasa nan ko ba ka so tana jawo ka sai ka sai zuwa nan da nan ya sai zuwa direbobi ga fasa nan gaban su wani baya ya kasawa wani kuma karama ya ka sayi ya laka gaba gaban mota wai wannan hoton da ya gane ka sai jawo ka dole ka zo ka shiga motar to har da yan kawo kawo to kun ga hitina ta kai ko ina suna ta abin nan bida albarka hotuna haka an ka ci gaba tun zamanin annabi adamu ila zamani mai labi ba abaduha zamanin mai labi da sai suka bauta hoto ita da biri ita da rijin shaidan shaidanin lawan shaidan yana kai musu a hankali da farko ya ce musu in sun ka aji hotunan suna kallon hotunan wato za su samu na shaki ga ibada farko abin da ya ce musu ke na biyu yace musu uwayenku su suka bautawa ku yi abin da ku yi koyi da uwayenku na uku yace ku rika bida albarka ga addu'a su ku rika sha wasu da aka kai ƙarshe ya gado sun yarda da wannan gabuwa sai ce ku bauta musu dama shi ɗan wayo gare kaɗan kaɗan ya kaɗa kaɗan kaɗan yawa wanda ka san da ba su yi to kaga dubara ta sheda dubara ce ta sheda yana iza suka dan kanan nan gaba da kowa ya lalace na sai su lalace ko shi wa suka yi ba ganewa suka ciya ya ba ai yi ai cewa suka yi lalura ce matsala ce ta jama'a ai sun san ba abin kwarai na ba in an ka ce ma ba a gane ba ba ka yadda sai a ce ma matsalar jama'a na hanguri aka yi ni in tun da ana tare dole ka taiwo jawa ne ake yi ka ka ji hanyar da aka ce ɗan yanzu ba matsala aka ce a in ka sauƙaƙe mutum tana kariyar mashin in dai ana samun wanda bai da hoto irin wannan dokar ka hau na hoton in dai ana samu ne eh, ka jira ka samu wanda bai da abin nan don yanzu yana koyo shi bala'i na iya samu ne tun da bisa ga shirka babu da yi kamar shirka to koyo shi bala'i na iya faɗa ma ko da to yan wani mai kana da shawara eh ka ce ai kai shehu na kawo ka ai shehu ya yi kokari ka ka ƙara mai ƙarfi saboda haka ka yi wa da kaka iyawa ka kauce ma abin da zai iya baka matsala ga addinin ko gwargwadon dai wadda kaka iyawa Ka gani. to ka gani in ba a yi hattara ba ko tun da shi aiki da ta ba da sai tun da ta ɗauka ba ta da Allah sai wa to ya shiga zuciyarta kuma ya tabbata zuciyarta da ta dai bai shi ba ta sai zuwa wata koma gida sai ta je duk ta sai bai shi sai an ka sai sannan yara da ka karatu makarantun ne ba su da wagga aƙida eh, malaman islamiyya balle su koya musu har su gare tun da duk kowace akwai islamiyyar ta karatu to amma malaman ba su da aƙida yan har suna da aƙida ta zanna raida su yi ta hira suna ɓacin mutane to wannan shi na babban matsala yau yaro ko ɗan ƙarami na an kasa shi islamiyya yau zuwa kwana biyu ya iya ɓacin manya Hmm, taurare na kana zaune malaman ka na ta ɓaci gaba gari ka su babu wanda abubba gari sai wanda ya ba su suna ta ɓacin mutane yaro na ji hashe iya ka kai yaron ka dare koyo wani abu ya iya ɓacin mutane amma bai iya su ta ziyi ba amma ya iya iya ɓacin mutane abin da ya kawo shi rashin tauhidi da a ce malaman gana da tauhidi za su koya ma da su tauhidi to amma da yake ba su da tauhidi kullum wanda ya to da sahiyar lalaba a dunai babu kuɗi ya san wanda zai bata shi an bai arzita shi ba kowa lalaba bai samu ba ya san wanda zai bata shi shi an bai bashi ba in ka samu mutum goma wata goma ba ka samu mutum ko guda da ka ce Allah an bai bashi ba dai wahala su kai ai muka wahala masu cin daɗi na nan duk wanda ta bai samu sai na nesa ka samu shi ɗaya na aka yi duk wanda ta bai samu sai na nesa ka samu ka je wani can wanda da ya ce mina hiki shi ka samu ba samu mina aiki na shi yanzu da ya samu shi kuwa zama na hikin allah duk waɗanda kalmomi su ɗaya na aka yawo da su cikin sarari babu tauhidi a ce ko samu wani ayoyi mu mun dogara ga Allah ai abinda duk ba mu samu mun san Allah ne dalibai ku san da sani kowan ku ya dogara ga Allah abinda zai ya samu Allah abinda duk kanka bai samu ba Allah zai bashi ba ka jin wani da an yi zaune bashi da ya kai eh. shi yasa kun ka ga eh, abubuwan karantarwa za ku ga musamman 'yan mata haka da kwakwalwarsu ba irin ta malata ba za ku ga an yi samu su'in waɗannan ra'ayoyi har dai a halin da ake su duk wada duk wada ka ga mutum yan kaɗan na na adda aƙida ta kware mai yawan su wanda matsala ta sama wurin boka ya yi mafi yawan su wannan matsala ta samu wurin yi kan ne aka yi da wanga abu duk ga irin waɗannan abubuwa na ai daga nan na aka koma bokaye ai mai yawan yara masu rikiya Yau ya ka samu yaro goma masu rikiya mutum tara ba boka na wadda suka fara wa ba boka na hulɗar da aljannun mutunan da ba ka gani mu ga ka'ida mu ta musulunci ko mutum ta waye ya ba da shaida ko da mun gane mun gane shi in ba mu san kowane na ba ba mu yadda da shaida sai ga musulunci sai an san shi ya cika sharuɗa kaza sannan a yadda to mutumin da baka gani ba baka san inda yake ba musulmi na ko kahi wai ya aza ka ga hanya kuma ita za ka shi ke na wai ka hausa Thank <laughs> you. wato abinda ba ka lura da shi ba shi irin wannan rashin lahiya almaradul ilahi aka ce shi wana na Allah wato imani na kwarai ka sai ba magana baki ba to yi yawa duk masu ko imani ba su Allah shi gafarta mana malam kwanji yadda abubuwan eh, bautan malamai ya kasance sun masarar sunnatu fil arabi sai ya zama sunna ga larabawa da jahiliya lokacin jahiliya kowa da dan hoto ne kowa da dan hoto ne akwai wajajen ko waɗanne laraba cikin laraba an gara kun kaje mun faɗi wayanda gumakan da sun su tare da su wato irin suwa'u na huzai can wajajen su duk wani wanda ya iya sassaka sannan da yake babu babu kyamara duk wanda ya sassaka sai shi hoto irin wannan hoto na suwawu saboda haka in ka gara ma sai ka je ka suwa ka suwa Allah ka wanda ya ka sa cikin aljuhunka kana yawo da abinka duk inda ka ce kana nan da Allah ka ko da da Allah ne kawai to haka na haka ne alamar rasan a kasance ga larabawa shi kuma ya kusa da aka ce na marabi duk wanda a ce wajen marabi shi ko sai shi ta sassaka su in ka sai sai kaga wanda duk ya iya sassaka ko kana da wanga Allah da ka sau da can in ka ga wanda ya ji naka kyau sai ka ji wa da naka sai ka sai wanga sabu mai kyau ko iya tsuwa sai ka yi suwa to babu ilimi ilimi ka taro mutane babu shi yanzu idan ka shiga islamiyoyi misali kai kana magana musu ilimi ciki shi suka ba to Allah kai muka roƙo wayannan abubuwa da muka karanta Allah kai ashe da ba mu yadda da gabauta bauta ba Allah ka kare mu ka kare zuriyar mu ila yawmil qiyamah ka kare musulunci baki daya mai ya ce, wala adari ban sani ba min aina tarrat tilkal asma wayan ga sunaye na gumakan gada an kawai ya ce gaskiya ni ban sani ba ina na sun ka naso sun ka shigo na haka ta wani wuri sun ka biyo a min kibalin hindi daga wajen kasar indiya saboda kun sa annabi adam mutumin indiya ne ya ce daga can sunayen da sun ka hito wa ƙarƙi da innahun kanu abin na al-mabdau fi ibadatul asalamu an ce su a farko ga bautan gumaka ba da nuhi bayan wuce nuhu alaihi salam shin daga indiya sun ka hito amin shaidanu alhamal araba zalika ko ko shaidan ya tau kawai yawa larabawa ilhami ko shaidan ɗaya ya tau yawa larabawa ilhamin waɗanda hotuna kawai sai sun kasa mai ya ce gaskiya ban sani ba inta wa gadirawar fakihi amma fakihi ya rawaito an ibn al-kalabi daga ibn al-kalabi ala ya ce kana da amur bin rabi'a abin na ra'iyun min aljinni wato akwai wani amru wanda shi ya kawo bautar gumaka lokacin jahiliya kasashen laraba shi na wanda hadisi ya ce dan wuta ne kusan yan jahiliya ba a ce musu kafirai to sai wa'anda hadisi ya tabbata an ambace sunansu to shi wanga yana cikin wa'anda hadisi sun ga ambace suna ne shi ya kawo bautar gumaka ya ce to yadda al'amari ya faru kenan shi cewa yana da ra'iyyar minar jini aboki na aljannu irin waɗanda da kuka ganin 'yan rukiya na da su in sun kato rukiya sai ce wai ga aljanan da suka tambaya shi kai musu bayani to shi ma wanga abin na amur yana da irin wannan aboki na aljani fa a ta sai aljani ya zo mai wakala ta yace a je a ba tumama abu tumama yana kiran ka amsa wada kun bila malama a shigo wuri ne babu zai summa iti ya abin na saifa jidda sannan ka ce wajen saifa jidda da jirbiya a sanaman ma'adada kana samun gumaka da yawa a aji wurin aljani na yato yana haɗa mai labari sun ma'aure da ha abin nan sun da ha tihama sun ma'aure da ha tihama in ka an so goma kan ka kai su cikin bani tihama wasu cikin larabawa wala tihama kakka ji tsoro sun ma'udu al'araba ila ibadatiha sannan ka kiri larabawa wadda araba, ka kiri larabawa ga bauta goma kanka to jam za a karba maka to kun ji abin da ya faru shi yasa akwai illa akwai illa ga ka ji mutum yana rukiya yana kira suna aljanu nan gaba kaɗan wanda ya zama ka yi ɗaya rikici saboda mai yiwa babban kahiri na kaka magana shi ya ce ma shi usazuna shi musulmi na shi kaza mai yiwa cikinsu ya yi kowa kafirci saboda haka wayo zai maka yadda zai iza kai kafirci kun ga wanga aboki na gare na aljannu irin waɗannan aljannun wanda a tare da shi shi ya zo ya bashi wata shawara ya ce ya sayi abin na sai fajidda zai iske gumaka wurin ya ɗauko ya kai su hama cikin larabawa ya ce kaka ji tsoro kuma sun ma odo araba ya ce sannan ka kiri larabawa ila ibadati a gabota mata tujab za a karfa mata kala ya ce fa ta ha amuru sai amuru ya zo wani ya zo sahilar jidda na abin na can abin na sai fashe da nan gehen kabila da gehen jidda ko waje da ha ko waje da biha wata sai iske hoton wato wuri ya iske hoton wato wasu wa'an da hoton su wa'a waya busa da hoton ya busa waya huka da hoton ya huka wa nasara da hoton nasara ku je ma kirce shi dan wayar asnamun lati ubida fi ahadin wurin su ne su goma ta waɗanda an kaba wata ba zamanin lau wa idirisa da zamanin idiri. kujiyar da an kai sun kafa kawo ta hanyar aljani irin wannan da aka magana shi wajen rukiya to ta hanya ta yi saboda haka shi mutum da suka kaga ya fara abin nan ya fara abin nan rukiya kaga ya fara magana da aljanu to wanke hannunka da shi ya yi kusa bin su ba ka ce mai ne amma dai nan gaba kaɗan zai yi ci. ba sai ka ce mai so ma yin na tubana sannan ne da aka yi da raha na ka wasu iya alai haramlu sai da an kai ruwan ne ruwan ne na zamanin annabi nuhu sai ruwan na suka ɗauko hotuna sun ka jefa da can wurin fasaka alaiha ramla ya watsa mata yare. a fasta abin nan fasa tsara ha amuru sai amuru ya ke wurin ya tsoro ta waka da jabi ya hito da ita ilata ha ya kawo da kasashen larabawa wa hadara motima ya halarci taron aikin hajji wada ila ibadata ya kokin mutane na wajen aikin hajji kusan nan ne babban wurin taron addini da kuma laraba da ɗaya ya tayo garin makka wajen aikin hajji ya kiri mutane ila ibadata ya gabota a kan ko waje ba sai an ka an shi kenan daga nan an ka samu bauta kun ji ta dubara da shi ɗin yanzu eh sai shi ɗin ya samu da so suka girbewa har ruwan ɗoma ne sun ka wuce ba su rufe ba suna nan wurin sai amur ya ya gane su sai ya sauko ya kama ba kamar wanda shi ɗan ya ce mai saboda haka mutumin da baka gani ba baka gani ne bari an zan shaida ne ai mu musulmai ne mu mutanen makka muke duk da duwatsun nan na makka muke ai wato wa mu kaza ne mu kaza ne shi ganta ka kai babu abin da a matsalar ka in dai mai rukiya kwarai kake mutunan ga da lahiya in ka to mai addu'a ka to mai iya warke shi ke babu abin da aljani bai so aljani shi dana aljani girman kai gare babu abin da bai so kamar ka so rukiya ka dora tofa mai yau bai ya sa kana zuwa da yau kana kana da kana tofa mai yau yanzu yana ta yata eh to ah, bai ita ba bai hoyar da aka zuba mai na gaya muku maradin ilahi ne imani aka yi umarni da shi ba iya karatu ba aito shi aljani idan aljani ya rasa hanyar da zai iya fiya ya abin nan ya yi magana da mutum sai shiga cikin jikin wani sai an ka tawo sai ce sai an kiro mallan wani ba don muna ganin su ba ko mu zai zo ya rike ka cewa wai shi wai abin nan ba nan za ka aje ba kai kai ba nan za ka aje ba ku ɗauke su ku bi can kusa cikin wani wai shi dana aljani wai ya ce malam a zo a faɗa ma wai shi shi na hita daga cikin macen nan amma sai an to inda malam to malam boga ne to dama in shedanin aljini na so ya magana da mutane ya tara sheri da yawa wanda bai san wanda zai ya sadu da mutane ya ba su ba sai ya shiga cikin jikin wani ta hanyar shigowa cikin jikin to nan na zai yi da sako nan zai yi da sako yan an to ya ce ai mu muna shiga jikin mutane na ba don matuta musu ba mun ta don taimakon mutane don taimakon mutane su mai su kare. ya faɗa muku abinda kun ka yadda wata rana zai faɗa muku abinda ba ku sani ba ba ku gani ne ba sai ku gane musulmi na ko kayi mu a musulunci ko da don shi na an kasa abin na malaman hadisi sun kai rubu in za su ba da labari sai ce wane dan gidan wane wane ya auri uwa ta yi shi ya haihe ta ta aurewa ne har a kai gare a ce don haka mutumin kirki na ko a ce ba na kware na ba hadisi ne mai rauni na don kaza don haka kawai za ka je ka ɗauko magana shaida ta addini ga wanda baka gani ba ka kotan shi ba zai abin da yare sun bi sun ya mutu cewa mai rufiya kahiri to mai rufiya ba kahiri na ba amma wanda ya aikata kahirci kahiri ne malam matsaloli na yau yara ba su da aƙida ba su kan Allah ba su wanda suka bauta ba su dai kudi su dai kuɗi wani ya kawo wai shi malamin rukiya ya sai bayanin ya rukiya aljani ya ce bai ta kai malam malam ta shiga ta zuwa annaba kana malam ta shiga ta zuwa annaba kana wallahi kai baka isa karama da gudunar nan ya ce ni ka kwashe ka taka sai ya dauko mulala ya kama da kai yariya duk cikin da ya kwashe ni ne ina nan jega ni ji ana kira na ni kana ina ce ina police station ni kawo ka police station ya ce rukiya yi aljiri da ya jama ya bugai shi na abin nan mijin mace mace ya kai shi daga inda ya zama to wai abin da sun kaga manyan malaman can da adda addini sai ibnu taymiya abin da sun kaga ibnu taymiya na yi ibnu taymiya da duk duniya tsoro ne ta kai duka turawa amerika da rasha duka yawon da sun kai amerika shi suka da ba gane ba to kai ka gama ganga da shi mace a ce ka Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana shi kara mana imani da tsoro ne mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli Muhammadu wa ala